Música yasa nake mugun son ki saboda kin iya soyayya ai duk ƙauyen nan ko ina zaki ji ana Musa na larai larai ta Musa ai amma wallahi na ji da ai nake ba ki labari kaka ta fa akuyar ta ta sayar domin a samu a yi wannan biki Allah a ai da a sha budiri shi yasa nake mugun son ki larai ida kamo ta nan kamo ta na san ta lare tabbas lare ce amma menene alakar ka da ita duba ta ce a wurin ka nake so to ina so in sanar da kai me masunanka sunana Musa to Musa wato ya kamata in fara ma gaskiyar magana ka gani wannan yarinyar ni ne yayarta ni nake da alakar akalarta in ja ta ta inda nake so ka gani ni zan fada mata ta yi ni ne kuma zan fara mata ta bari haka zalika ni zan ya ɗauka ba wadda nake so idan ina so ba zan aurar ma da ita ba ah, saboda haka tun wuri karin cika kada magana ina mai baka shawara ka je ka samu matar aure amma ba larai ba saboda ni larai ba zan baiwa kowa ba yaya mun shagu da juna ni da ita dan Allah ka yi hakuri lallai to bari ka yi ba shakuwa ba wallahi idan shakuwar ku a soyayya kaga dai karshe a soyayya ta dabaru ko tattabaru suna su ɗauka abinci wannan ya sa matar shi a baki to ina mai tabbatar maka idan kun fi tattabaru shakuwa soyayya wallahi ba zan baka ita ba saboda ba zan aure da ita ba kuma ko zan aure ba zan ba ma kai ba to ni ban ga wanda ya shi kan wata wannan a wannan kauye gaba ɗaya ba saboda ka je ka nima ta aure wannan shine magana ta karshe Musa Garba ka bari kawai kai ta kara ma kake yi. Wai ka duba yayin yarinyar nan dan wahala ni zai ci wa mutunci akan wannan yarinyar. Ba hali mutum ya je kofar gidansa akan ya je batu da ita. To ai Musa na daɗe ina gaya ma. Wannan yarinya ka ta kai ta kawo a cikin garin nan kowa surutun da yake kenan yayanta baya buƙatar daga an zo gurin yarinyar nan. Anya Musa ba neman ta mako yake ba. Ba da Allah. dan wahala ne shi ma. To in ba haka ba a ce kai gaba ɗaya yarinya ta isa minzalin aure ne dalilin da yasa ba za ka aure da yarinya nan ba. Ba da uwa garba yanzu zan shiga. Wannan ai masifa ce waye rika neman kanwa. Allah ya rufe asiri. Allah ka kiyashe mu. Kai. Ka yi haƙuri Musa. Wannan da kake gani yake yi shi ne yake yi ba ita kaɗai ba ce idan abin ya yi zafi ka je ka nemi a wani gurin kawai shi shawarar da ban baka. wannan ne eh ni ina nan ka gane wani ne yazo ya bata mure wai karan nan diyon karan nan diyon karan nan wannan karin wai biyar da yake dan iska ne mu mutanen kauye an mai da mu ba mu san darajar kuɗi ba ai ka bari kawai mutane sai a hankali yanzu za mu yi magana kawai Musa a hakuri ka san shahaya ne yayin nata kai ma ɗaya shahaya dole ita kadai ce ka je ka nemi wata mana shahayan banza kawai na kiyaye wani ma kawai zo dai je gida rana ta yi mu larai lafiya kalau larai kwana biyu to ya karkarar tamu na ga wani sa yanki baya so ya ganki da wani ya zo gurin ki zance ni to ni dai gaskiya larai na zo gurin ki ne da batun aure da gaske nake ina so zan aure ki kin gane ai saboda babana ne ba ni dama in ji daga nan zuwa sati daya in fito mai da yarinyar da nake so a wannan ƙauye. yaya a ba za na awarar da ke ba ba a ci barka da maya barka da maya lafiya ya ayyuka alhamdulillah ya ayyuka alhamdulillah ah, ne malamin sunana garba eh malam garba eh, ka san ina garin mutuncin saboda haka tun ina kallon mutuncinka ya kamata na faɗa maka saboda kar mu zo mu samu matsala daga baya ka gani ban ya boye magana ba ka gane ko ka dai san wannan wanda ke iya ta kasan ta ko kan wata lare ka gane maganar nan yawa da alamu da sun ta kake ko eh ni da mu abin da yake faruwa shine wallahi ni ma ba yin kaina bane na ka san shine sarkin noma na wannan karkara shi ya ban dama ya ce daga nan zuwa sati daya in je in nemo yarinya da nake so na aura wannan shine dalilin da isa wallahi na zo na gani kuma larai ta kwanta min a rai ina masifar san larai shine dalilin da isa na zo neman auren larai ah, malam garba ka je ka nemi matan aure tun wuri ka gane saboda wannan ba matar auren ka bane ba zan baka ita ba ma'ana dai yin hakura kenan a hakura zaka kawai to shikenan amma ni ba zan baka ita ba to shikenan ka gane maganar ka je ubangiji Allah ya baka mace da gari shikenan amma dai tunda dai mu ba in an aure mun yi aure a gidan mu ba yinwa ka san dai babana shine sarkin noma a garin ko eh. ka je ka rike kanwaka eh. Allah zai haɗa ni da wuta garin nan gaba da farin ka kana ce ni kan wata ne kawai ka sa a gaba zan dauki mataki kan wannan kuma sannan wannan yarinyar Lare. Eh, abin da yasa na kira ki. Kina ji na? Ina son ki gani kunyin da sun Saboda ke mace ce. Dad na san wani abun ba sa miki daɗi. Amma ina son ki sani. Ni a zaman na yayin na yayin ki. Na fi kowa son ki. Kada ki manta. Kafin mu rasa Umar Abba. Magana ɗaya suke mun. Ka rike wannan kawar ɗin ka Lare. Ka rike ta amana. Ni ba zan iya baki miji wanda zai wulakanta ki ba saboda na san halin wannan yaran wallahi ba sun Allah ne bisa miki ba kin gane maganar nan ba so ne Allah sannan kuma in mana baki su wulakanta ki zasu ya kamata shi gane wa'annan yaran suke zo ne ki babu na kirkacin su gabaki daya sannan ni ba zan amince wani bai taba ki ba kina gane maganar nan saboda ni akan ki zan iya fada da kowaye wallahi ko mun giro mutum to amma in na zo na kori mutum sai shi gani kaman wai ni ba na san karo kina to na ga baki da kin canza cin gidan kina mun kallo kamar ni ba mai san ki bane ya haifi kaga duk garin nan duk kawaye na sun yi aure ni kadai ce ban yi ba ni gaskiya ni aure nake so to nare yanzu kenan ni bana cuta miki ki yi auren idan kika yi auren kuma can ki kasa me ya same ki kika san wani irin zaki aura eh na tabbatar gaskiya ke karama tarin gina yanzu duwa nake miki ba ki kalli makin sa ba to ba za mu ki auren ba nace ba za mu ki auren ba an ki aure da ke din tashi ki bani da haka ne Laure! Laure! Kaka garin ya malam wani. Laure! Na'am baba. Me kike ne? Zo. Laure, ki kada kunne ki ji abin da zan gaya miki. Wannan zirga-zirgar da mutane suke mu a nan gidan ya ishe ni haka. amma da gidana ko kamar gurin dawafi wannan izo itafi wannan izo itafi wannan shigantaka a nan gidan da bana daga wannan daga yau ta iyaka a wannan wata sun ga yau shine farkon wata ke fito da saurayi kafin ƙarshen wannan wata kina ji na fito da saurayi kafin ƙarshen wannan wata, laure idan baki fito da saurayi ba wannan dinna na kamo zan haɗa kurshi. Baba ba za a yi haka ba. Ka yi haƙuri zan. Ai tabbacin ba za a yi haka ba ki fito da saurayi amma midin ba ki fito da shi ba abinda na yanka shi zaki ci. Kina dina Ina wuni? Ina Aiki. Malam daman ƙaran yayana na kama. Samari suna zuwa na sosai da wannan. Duk wanda ya zo sai ya kore shi, duk wanda ya zo sai ya kore shi, ni kuma yanzu na samu wanda nake so. Shi ma kuma yana so na kuma ya ce shi bai yarda ba ya kore shi. To shi ne na duba na ga duk garin nan kaga mu marayu. A gaskiyar magana bai kyauta ba. ai ita mace ba da wata kima in ba dakin mijinta ba ta da wata daraja in ba dakin mijinta kuma tun farko ma ni ina ganin kamar kin yi laifi a wajen ai wannan ba al'amari ne da ya kamata ki bar shi tsakanin ke da shi ba al'amari ne da ya kamata ki bar shi tsakanin ke da shi ba al'amari ne da ya kamata tuntun idan abu ya gagare ki zo ki tuntuɓe ni ki sanar da ni a kiransa a masa magana yanzu idan kin ce masa ina neman sa baki da wata matsala to ki gaya masa ki ce masa yazo ina son ganin sa to shikenan nagode lauriya lauriya lauriya manyan mata kwana biyu ban haɗa dandali ba na ce to ko ba lafiya ba bari na zago je in ji me yake faruwa ban ga dama zuwa dandalin ba shi yasa saboda ba na son in ganka a gurin lauriya nake muke magana ta soyayya da kalami mai daɗi kina mai min da munanan kalamu ba lauriya hausa fa sun ce yaba kyauta ta kuci ko biki san da haka bane ƙarya kake bara in gaya maka ƙaryar ka ta ci ƙarya Duka abin da kake so yana tare da kai. Kana ji na da kyau? To bari in gaya miki lauriya Duk garin nan bayarin da ya fi ni ta ƙauyen nan. Babana yana da gona ashirin da biyar. Ke iya gona ta kaɗai bari in sanar da ke buhu talatin da biyar nake nomawa. Saboda haka Lauriya ko kin ko kin so dai dole ki ce da mijin iya baba. Ni ne bi musu yanki na asali. Ni ne wanda na dace da ke. Ni ne muke ƙaunaki tsakani da Allah. Kuma da ni kika dace wancan da kike so baki dace da shi ba. Hey, aha ki jiki a gidana ne zaki hai da madara aha in gaya miki gonarsu ma da ke alfahari da ita da yake noma ba ta su bace ta mai gari ce lokacin da suka zo garin nan aka ba su aro muna da tarihin komai a he ki hani mun sani duk abin da yake a cikin karkarar nan mun san komai da labarinsu a hannunmu ato To ni bari in gaya maka da kake cewa wai ai mai gari ne ya basu gona to ai a baka gonan ma arziki ne bara in gaya maka kuma ni na fi ka na fi karfin aure ka saboda haka wai kana zancen wani kuna da kaza kuna da kaza ko miliyan kuka tara bari in gaya maka ba abin da ya dame ni da arzikin ku ka je tun ka karata amma ni daga yau kada ka ƙara zuwa kofar gidan nan a matsayin zance kana ji na ba ni ba kai shiga hankalinka in kuma baka ji ba to wallahi tallahi zan sa ba sai na gaya maka ba don na fi ƙarfin ka. Lalle za a haifi ɗan da ba ido. To ai ke biki sani ba. To idan ba sai na zugo mai gari an kore ku da garin nan ba Allah ya tsina. Ai gidan da kuke ciki ma ai ba naku bane. Ka dalla gafara ni kawai ka kyale ni ni fa ba ta kai nake ba ka ishe ni da surutu. Ka sa kawai ina cikin cin tuwo na na zo na rufe shi wallahi in kuda ya faɗa min wallahi Allah kuwan sai ka sani aikin banza kawai. Hey, hey, hey, Lauriya ni kike gaya magana? Ni kike gaya wannan magana Lauriya? To duk ƙauyen nan da kike takama akwai wani yaro matashi da yake da gata irin nawa? Ni da nake da gona da nake noma buhu talatin. Duk wanda kike saurara in ba ni ba shirme kike yi ba su da komai. In ba shirman banza da kike ba ba su da komai. Ko gonan ma ba su da ita can nake nomau suke karɓa ma. Kowa ya san duk garin nan babana ne yake da gonaki da yawa mu muke ba da aron gona ma a noma. in baki sani ba kuma duk bala'in ki sakin aure ne da zaki Na tura ne na ce a kiranka. Na'am. Kanwa ka ta zo ta same ni. Ta gaya min duk irin halin da kake ciki na irin hana ta samarin da za ta yi magana da su don ta samu ta yi aure da kake yi magana gaskiya idan ba ta yi aure ba aiki kake so ta shiga gona ta je ta yi maka roro za ta yi maka ko huda ko noma kake so ta yi maka da wani dalili tana ya mace ba za ka batta ta nemi mijin da za ta aura ba wata kadara ce ita ko jaki za ka mai da ta hawa kana zuwa gona da ita wannan daidai ne ba daidai ba mace ko a ina take kowace ce ita ba ta da mutuncin da ta wuce ba ta da mutuncin da ta wuce ɗakin mijinta martabarta da ƙimarta ta shiga cikin ɗakin mijinta kai yanzu ba abin farin cikin ka bane ka wayi gari ka ce ga ƴarka? kuna tana marainiya kai yanzu ba abin farin cikin ka bane a ce gashi ƙanwarka. kuna marayu a ce gashi yau ta samu wanda yake santa ta ya aure ta tana cikin gidansa bai fiye maka rufin asiri ba so kake ta rika yawo a titi sai ka ce akuya to ko akuya arziki ai akwai cikin gidan da ake ajiye ta tilken da ake daure ta to abin da nake so da kai maza ka janye wannan al'amarin naka da kake shi wanda baka da wuce hujja ko da dalili kai kana sauraron abin da nake ga maka to mala wato ya dauka wani batun ne da ba kira ne akai amma mala a gaskiya eh, maganar larai ni ban shirya gaskiya in ba da ta aure ba malam ban shirya na ba da aure ma wani larai ba ba ka bukatar ka aure da ita kawai ba ka bukatar ka aure da ita wannan shine hujjarka to tunda baka saurara ba kuma baka yarda da abin da na ga maka ba ka shi ka ji malam na ki na gode da ke ba. ba za a cutar da ke ba. Wannan fa alamar ciki ne. Lare ciki kai? Ciki ciki lare? Duk ba kai ka jawo ba. Ni na jawo cikin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni na jawo cikin lare? Kina cikin haye cikin kuwa? Cika ciki lare? Ba za na aurar da ke ba. Ba za a cutar da ke ba. Kuma menene ai duk kai ka ja. Lare, Larai. Subhanallah. Ciki. Larai. Jinin eh, Wato ma da gunka game da magana da muka yi kwanakin baya mara da farko ina ina ba da hakuri amin hakuri amin afo mara wato na gane cewa abin da ka faɗa shi shine gaskiya mara abin da ka faɗa shi shine gaskiya saboda na tafi gida eh, na yi ɗan mafarki mara mummuna game da wannan kamar tawa larai eh, abin da ke tafiya shine malam wallahi mafarkin da ba mai kyau gani saboda gani ne wannan kawatawa wai ai mata ciki ciki da aka mata kuma ba gidan auren ta ba a nan gidan ba kamata ciki mana to ina neman sani akan farkin nawa to da farkon farawa ni ban da wata matsala ko damuwa dangane da ka zo wajena a wancan karan na baka shawara kuma baka yi amfani da ita ban da wata damuwa sai magana ta biyu wannan mafarki da kai daman a ƙa'idan mafarki a shari'a addinin musulunci kala uku ne akwai mafarkin da yake daga Allah ne akwai mafarkin da yake shaidan ne yake haifar da wannan mafarkin akwai mafarkin da yake kai da kanka zuciyarka take wasu wasu wani abu ta haifar maka da wani abu da ka gani a cikin mafarki sannan kuma da dai nassin haka dai a cikin ayar ana akwai hujjar cewa idan ƙarshen zamanin ya zo mafarkin mumini ba za ta zama ta yi ƙarya ba ma'ana ba za ta kusa ta zama yi ƙarya ba ma'ana abin da ake nufi ne, za a rika samun bisharatu a cikin mafarkin mumini kan cewa abu kaza a yi shi zai yi amfani a rayuwar da ake da ita ko kuma abu kaza kar a yi shi zai zama cutuwa a rayuwar da ake da ita abin da na fahimta a wannan mafarki naka ka yi sauri ka koma waccan shawarar ta baya da na baka wacce ba yarinyar nan ka ba ta dama ta nemi wanda take so ka aurar da ita tunda haƙƙinta ne in ta balaga a aurar da ita inda mahaifinku yana da rai shi ne yake da haƙƙin da zai aure ita kuma ba zai batta ba sai aurar da ita yanzu wannan haƙƙin ya tashi daga kansa shi da ya rasu ya dawo kanka kai shari'a addinin musulunci ta saboda wajibinka ne ka nemi miji wanda ya cancanta ka bata aurar da ita shine zai zame maka maslaha rayuwarka fakat to ina godiya mala ina mai ina na kasance mai godiya Allah da eh to mala ka san wato magana auren wannan yarinya na amince zan aure da ita amma ni na ce zan aure da ita bisa sharadi mala saboda ba in dai miji zai ta mata ni zan raba auren ko yana so ko baya so ta duk wannan wahalar da kanka kake yi Muhammad duk wahalar da kanka kake babu auren da za a yi a duniya a ce za a kafa sharaɗin a cutar da mace a cikinsa babu shi ba a kawo maganar cuta a lokacin da za a yi aure idan ka aura da wannan kanwata ka komai san da kake yi to shi mijin da ka auren masa sai ya da ita sai ya dawo ya fi ka saboda gaba ɗaya shi abin da za ta zama ita wata nau'i ce na wani abu a cikin danginsa gaba ita ya mace a gidansu ba 'yar gidansu ba ce gidan mijinta shi ne gidansu amma ba gidansu ba saboda haka in ka aurar da ita tamkar siyar da ita kai saboda haka wannan ba wata matsala ba ce ka daina kawo irin wannan maganganun ba wato mara ba sa abin zai taba nan yarinyar babu komai duk haka mai yiwuwa ne da farko kuma duk abin da ya shafi wannan ci auren kanwarka tun da mahaifinku ya rasu to ni na bayar da kaina in an tashi auren sani a ciki za a yi komai tare da ni kuma duk kuma duk lokacin da ka yunkura kana da shawara za ka bar ƙauyen nan ko za ka zauna a ƙauyen nan ko za ka zauna ina ne duk wata shawara ma dai nan gaba kofa buɗe take ka zo ka nema gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni zan gaya to shikenan mana gode abin addu'a ne ubangiji Allah ya bayyana mata miji nagari to mala kuma a karshe mala ni gani nake ma wannan yarinya za mu koma birni da zama eh saboda mala nan zaman kauyen gaba daya dai ba yaran nan ba nan suke marasa su ina son yanke shawaran koma birni da zama ina godiya ba la. in Allah da kafin na yanke shawara ma malam zan zo jin karatu na gode kan wata kan wata malam ba za ka ba gona ta zauna lafiya wala a tuwa na yanayin ya zama sai da haka sai da haka wallahi sai an sun koya sun koya mu ba mu da karfin bayan da zamu sun ai kullum a cikin takaici ne to ya za a yi Allah ya ƙara lafiya. Amin da rasu. Allah ya ƙara lafiya. Amin. Wato so tari. In ka zo kafin mu rabu sai kisa in baka wani labari. Ina yaran nan marayu. Eh wannan su bi mace da namiji da aka bari ni manta sunansa nake ba na iya riƙe suna. Dayan shi namiji shine Muhammad. Ita kuma budurwa ita ce Lare. Gaskiya ne haka. To yarinya nan tana da hankali. ganin cewa ni ne a karkara nan tamu ni babbare kuma tana ganin girman na sai ta zo ta same ni ta ce da ni tana da matsala da yayanta wai duk lokacin da wani iganta ishe yana santa a'a wai wannan mutumin a wajen yayanta kuma abokin rigima mai kaunata ta mhm. eh, sai na ce to idan kin je ki turo mun shi ya zo ya same ni na kawo nasiha ne masa sai ya sa kafa ya bari ya ce shi ba yanzu zai aure da ita shi ba yanzu zai aure da ita ba shi kaza kaza kaza na dai haƙuri saboda girma na da nake da shi ba ta yashi zai ala gafata mala yanzu anya mutum kuma a ce a ka samu mai kauna taka abin ya zama kuma gaba to yanzu mala wacce wutar fa irin ta gindina na fa irin ta ta babba kowanne ta kamo ni yanzu ina da yarinya ta wuce mai zanin aure ba masoyi amma shi gashi ya samu san amma ko da su yake to wannan fa zuwan da ne zuwa ne ka taimaka ka taya ni da addu'a mala domin yarinyar nan farkon watan nan na zaunar da ita na gaya mata na ce lalle ta fidda masoyi daga farkon wata na zuwa karshen wata amma fa in bata fitar ba duk wannan rarumu mu shi zan maka mata shine nata na ce zan zo gabanka in shaida maka wani abu ka taimaka ka taya ni da addu'a Allah ya kama fita duk da haka na zo gabanka in shaida maka wannan bayani domin ka taya ni da addu'a in samu fita mala mm, gaskiya ne ubangiji Allah Allah ya kama fita Allah ya sa mana Allah ya aure mana da su Allah ka ba mu yadda zamu yi da su nagode mala Allah saka da alkhairi nagode mala kuma duk in ma da hauran wani abu zaka je ni zaka gani mala <laughs> nagode ina wuni eh, an wuni lafiya ai daga gidan nake baba sai aka ce min ka dan shiga jeji na eh wallahi na dan je samo ka abun wuta ne to dama baba wata magana ce take tafi da ni to me yake faruwa wallahi baba ina neman izinin auren laura ne laura ba barrai kuwa wallahi baba in dai har Allah ya sa ka aminta zaka bani laure ni na ma alƙawarin kyautar gona kai har ma da buhun hatsi 20 Allah ya rubuta wallahi kuwa baba to ai ka san babana ne sarkin noman garin nan to shi sa na ga da arziki a garin wasu ai gara a garin mu ko eh, shi sa na zo ce bari zo same ka nazo gidan suka ce min ai ka shiga jeji ne mu kana turo maka bashin ka yaro ka amince na amince yaro ai kamar an baka ka ji yaro na gode na gode yaro Allah ma albarka Allah ma albarka Allah daga yau na zama angon laure in Allah ya da. in Allah ya zama angon laure daga yau na zama angon laure kaga ana da tan wuta a maƙera shi ya sai nan ba na fara baki sai kan gidi tafi ba iyaye gaskiya tun da ka faɗa min abin nan ya daure min kai yanzu idan mun tafi ina za mu je a ban san ina ina za mu je ba duk faɗin wannan duniya ce babu za mu tafi nawa wani buskai suka tafiya wai ina za mu tafi to na riga na yanke kunci ba za mu zauna nan garin ba kin gane maganar nan na riga na yanke kunci ba za mu zauna a nan garin ba a yau wannan zaki tattare kanki mu tafi kai kina maganar cewa wai ina za mu tafi ni san hanyar ko mai kika sani ke ki je ki yi mutumin ce kanwata ba za na awarar da ke ba ba za a cutar da ke ba wani ke ba zan yi za na aurar da ke ba, ba za a cutar da ke ba, da mu ke ba zan iya jurewa ba. Kanwata, kanwata. ni a goya ki baya, yau matafiyan da nake rai. to kuma ke nawa ke zo gona shi aikin komai kada ki manta fa jiya fa kunci na barki ni ne fa nake zo gona da dauko gero da dauko dawa kuma jiya ki fa kunci mashi aiki mishi ke zalarai da zaki zaki gani to yanzu ai kun gane maganar nan da mun hakuri ko ni na gani kai za na aurar da ke ba, ba za a cutar da ke ba, damuwar ke ba zan iya jurewa ba. Kanwata, kanwata, kanwata. Muna so fara kallon mai gari tukuna. Oke, to mai gari ya yi tafiya. Ni ɗansa ne kuma wakilinsa ne. Zan yi ba ku guri ku zauna idan ya sai a masa bayani. Ya sanin ku da zuwa. Sanin ku da zuwa. Bismillah arasa. Da ke ba ba za a cutar da ke ba. Da mun warke ba zan iya jure. Larai. Kin gadi da muka zo ko? Kin gadi duk wani tafiya da muka yi daga wancan kauye zuwa wannan kauye. Duk saboda ke muka wannan tafiyar. Kin fi kowa sani saboda ke na bar wancan kauye na zuwa wannan kauye. To larai ni abin da ina so yake. magana aure da ke da wancan kawai ba zan aure da ke ba su faɗi komai a kai kin gane su faɗi komai a kai na duk wani mijin da zai samu ƴan matan garin nan gaba ki dace lalle sai aure da ke ni ba zan baki mijin da wani zai baki wahala ba na san maza da suke to ni yanzu ya ni yanzu ya zan yi kowa sai aure ake mata duk kawaye na da an musu aure ni ka ki kai min aure yanzu ke na da duk abin da nake saboda kike gani ba yanzu magana mutane kike bi yanzu kin goyi bayan mutanen gari a na ni a zama dan uwanki kada ki manta ba ke fa amana ce kuna ba to shikenan yanzu ki ake sa miki a miki aure bar magana to dare a gaskiya ko zan aure da ke sai bisa sharaɗi sai na ɗora sharaɗi saboda duk wanda zai aure ki sai bisa sharaɗi saboda duk mijin zai aure ki sai mun min alkawarin cewa ba zai karya min wannan sharaɗin ba ina jina sannan duk wanda ya muzguna miki wallahi ni a ran zai iya kashe auren nan ko mun san da kuke a ku idan har ya muzguna miki kai kawai ni ba zan taɓa yadda abin da taɓa ki ba saboda sai na kalli wannan mijin sai ya zo na sa masa wannan shari'in tukuni ya aminta da cewa in zai aure kanwata sannan zai bi wannan dokoki kina gane magana ko shi ma kike mu kun shi kenan ki kuma da hankalinki nan ba nan ba ga da mutum ina ji ba za na aurar da ke ba ba za a cutar da ke ba da damuwar ke ba zan iya jurewa ba kan wata